ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Batun yara da ba sa zuwa makaranta na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ci gaba da fuskanta gwamnatoci a Najeriya musamman ma dai a arewacin Najeriya. Kawo yanzu dai wani ƙididdiga da hukumar samar da ilimi ta duniya wato UNICEF ta fitar ya cewa akwai yara kusan miliyan goma sha takwas da ɗigo biyar da ba sa zuwa makaranta kuma kashi sittin daga cikinsu yara ne mata to kowane irin kokari ƙungiyoyi musamman na arewacin najeriya ke yi na ganin an samu taron yara da ke halartar makarantu a sassa daban-daban na yankin tambayan kenan da shirin ilimi garkuwa ɗan adam na wannan makon yewa dr bashir kuzo. shugaban wata ƙungiya ta malaman addinin musulunci domin samar da jagoranci na gari mai suna a ICT. E Wato wannan kungiya ta mu ICT e Islamic Scholars and Expert Community Initiative for Development in Nigeria wato kungiyar haɗaka tsakanin malaman musulunci da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa domin kawo ci gaba a cikin al'umma mun tsaya mun kalli matsalar da wato ainihin ke fuskantar al'umman musamman a arewacin najeriya wanda wannan matsala ta barace-barace da wato ainihin zubar da mutunci na da alaka da abubuwa kamar guda uku na farko dai akwai rashin gane cewa watsi da 'ya'ya cin amana ne na allah manzo sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan yaro yakan zo duniya ne baya da laifin komai iyaye su ne na farko wurin wato ainihin mai da yaro wanda zai koma annabi sa sai ke cewa kullum mauludun yuladu alal fitra saboda haka duk iyayen da suke watsar da haƙƙin da ke kansu na ƴaƴansu to sun ci amanar Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu akwai mutuwar zuciya idan zuciya ta mutu to duk abin da kake ganin yana da kima ita zuciya za ta bai da kima to wannan shi ke kai abu na uku na rashin sanin mutunci gaskiyar magana wato hala halaye da ɗabi'un mutanen mu na buƙatan canji shi yasa muke magana akan attitudinal change canza hali wato canza yadda muke kallon abu ba zai yiwu ba mutum ya je yana ma kansa da mutunci yana neman a bashi kuɗi ko a bashi wani taimako saboda kasawar da yayi kuma yana ganin wannan abun a matsayin sana'a idan aka tsallaka arewacin Najeriya ka je wajen arewacin Najeriya za ka ga waɗanda suke baran nan waɗansu su baran a wurin su sana'a ne kai akan ɗebi yara labarin da muke samu akan ɗebi yara musamman domin a je a kare wannan bara a matsayin ana kallon ta sana'a saboda haka matakai da muke fatan insha Allah ɗauka shine yaya za mu mu fito ƙoro ƙoro al'umman mu su gane cewa lallai bara cin mutunci ne roƙo zubar da mutunci ne watsar da 'ya'ya su yi wato ainihin su neme yadda za su rayu cin amanar Allah ne canza mutane hali da tunani akan wannan sannan bayan nan dangane da karatun yara akwai wani wato ainihin yunkuri da muke yi non biological parenting misali wanda suke ba iyaye ba amma su yadda za su ɗauki nauyin da irin iyaye za su ɗauka to wannan yasa muka fito da wato indigent student support initiative wanda za mu yi ƙoƙarin samun yara waɗanda suke son karatu amma babu hali a nemi waɗanda suke da hali su suna wani wurin su yadda a haɗa su da yaro ɗaya biyu ko uku yana karatu a makaranta wance da wance ɗaukan nauyin biyan kuɗin makarantarsa yana kan wane da wani cikin wanda suke da hali wani ya ɗauki ɗaukin yara biyu ko yaro ɗaya ko yaro uku a ire-iren waɗannan makarantun da karantarwansu da sauransu yana kansa sannan mu kuma a matsayinmu na kungiya IC muna kula mu tabbatar cewa na'am wannan makarantun suna ba da wannan karatu din shi kuma wanda ya ɗauki nauyin haƙƙin zai bayar yana ba da wannan wato haƙƙin da ke kansa sannan kuma su waɗanda suke wato yaran amanan kula na hannunsu kuma ba su da hali ya zama sun tabbatar yaran da yana zuwa makaranta lallai ne mu fito mutanen mu su fahimci ba maganan me yasa ake wulakanta mutanen mu suna bara me yasa ake koransu suna bara A'a a gane cewa baran nan wulakanci ne cin mutunci ne watsar da yara kuma cin amanar Allah ne a fito karar mutane duk su fahimci wannan sannan wanda yake shi dalili yasa misali talauci ko rashi ko kasawa to wannan sai a samu wato ainihin taimako da za a iya taimakawa yaran nan su samu sana'a yaran nan su samu abun yi yaran nan su samu ilimi idan aka ci gaba da wato kyale yanda abubuwa suke ƙara tafarbarewa waɗansu ba ma baran suke ba zuwa suke suna fita suna fasikanci suna lalata wanda suka shafi 'yan mata duk wannan labarukan mun same su waɗansu yaran da suke fita su ma ba baran suke ba suna fakewa ne da cewa ba su da kaza ba su da kaza su je suna ɗauke ɗauke kayan mutane abubuwa daban-daban na faruwa cikin al'ummar mu. To samun nasara akan irin waɗannan matakai dai na buƙatar ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama to kowane rawa masu kare haƙƙin bil'adama ke takawa wajen tabbatar da kawo ƙarshen irin wannan matsala na rashin karatu ga ƙananan yara musamman a arewacin Najeriya tambayar kenan da na yawa comrade musa jika wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama a arewacin najeriya to wannan abu da ka tambaye ni wanda ya shafi haƙoƙi na bil'adama da kuma yara da mata ga baki ɗaya wani abu ne wanda yake ya fi yawaita arewacin najeriya wanda kuma in ka kalli yan uwanmu na kudancin najeriya din ba haka suke ba mu muna haihuwar 'ya'yan ne amma kuma ba mu da lokacin da za mu ba su tarbiyya mu mu da su sai dai mu ɗauka mu kai ma malamai a wasu ƙauyuka haka wanda yake abun ma yanzu ya wuce ƙauyuka ya shigo cikin birane cikin biranen kuma za ka ga yaron ma da shi kanshi ma bai iya wanke ma kai shi ba hayan da ya ba ma balle ya ce zai wanke mu wani ko kuma ya taimaki wani sai dai kawai aka bar su da gararan ba kowane lungu ka shiga za ka gansu suna ya wuce ya yawucen baransu wanda kuma an fake da abin da ya shafi addini ana cewa sun tafi neman ilimi ne na addini to kuma idan ka tsaya ka kalla sai ka ga akan tashi ne a biyu babu ba ga ilimin addinin ba ba kuma ga ilimin zamani din ba so ga wani abu ne wanda yake yana da takaici yana kuma da bakin ciki abu ɗaya ne wanda yake kullum mukan lura da shi shine mukan yawan kira ga musamman su iyayen yaran domin mu muna ɗaukar laifin a kansu ne amma kuma kowanne kuma in ka ɗora mashi laifin sai ya ce maka ai eh, talauci ne ko kuma ba yanda zai ko kuma an mutu a ko mace ta ce sai an mutu ne an ban mace yayan babu yadda za ta da su shi za ta kisa su a ta mika ma malamai na tsangaya domin su kula da su to amma wannan kuma ga baki ɗaya ba hujja ba ne domin yayayen nan ko ina a Najeriya da kudanci da arewaci da gabashi da ko ina duk ana haifan su to amma babu inda taɓarɓarewan ya kai lalacewan da ya yawa irin a arewacin Najeriya da wannan abu ne shugabanni suka mai da hankali a kai da zai ceto mutuncin arewan da kuma al'umman kuma arewa din domin abin da muke kallo kar lokaci ya ƙure mana ya kasance 'ya'yan da muka haifa da jikokin da muka haifa kuma su zama ba su da wani amfani a al'umman ƙasa so saboda haka wannan wani babban gibi ne wanda ya shafi arewacin najeriya a bangaren abin da ya shafi ilimi to masu sauraro saboda kuran lokaci a nan ya kuma shirin namu da wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin jolly leather gresham naku Babangida ya ke cewa a huta lafiya sai wani mako. da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku.